الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا قام يوبي وتربيع الآخر hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai kuma sha biyu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha shida a wannan darasi namu da muke karanta wannan littafi مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية نا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هما أولنا مسلاتي نامو wannan kuma shine majalisunmu na talatin a cikin wannan littafi za mu tashi almas'alatu sabi'atu wath-thaminatu wath-tasi'atu wath-thamanuna wath-tis'un za mu tashi mas'ala ta 83 bakwai 88 89 sannan 90 dukansu sun mala ya dunkule su a matsayin mas'aloli guda hudu a wannan bangare mun gane ya ce من خصال الجاهلية الباقية في بعض هذه ummati daga cikin ɗabi'un mutanen jahiliya waɗanda ɗabi'un nan har yanzu akwai su a cikin wasu daga cikin al'umman nan tamu ɗabi'u ne siffofi ne al'adu ne na mutanen jahiliya to amma har yau ana samun wasu daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗauke da waɗannan ɗabi'u kuma dukkaninsu ɗabi'u ne miyagu domin idan aka danganta abu zuwa ga jahiliya kamar yadda aka sha mana bayani to ana nuna wannan abun fa ya munana Allah ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya suke nema to waɗannan ɗabi'un guda hudu suna ɗaya daga cikin ɗabi'u munana na mutanen jahiliya kuma har gobe akwai wasu daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da suke ɗabi'antuwa da waɗannan miyagun ɗabi'un suke tare da waɗannan al'adun waɗanda suke marasa kyau daga ciki ma ne ci alfahu bil alfahu bil ahsha alfahari da dangantaka wane dangantaka sai yana alfahari yana cewa su ne su ne ɗabi'a ce da ake yin ta tun a jahiliya sannan kuma al'umma ta ci gaba da yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hana mu amma kuma Allah ya jarraba al'umma da wannan sai an samu wasu suna yi alfahru bil ahsab alfahari da dangantaka wane ce shine dan gidan wane ya yabi ƙabilarsu kabilarsu ta fi ta kowa ƙasarsu ta fi ta kowa dangantakarsa ta fi ta kowa sannan ɓangarensu ya fi na kowa duk wanne yana cin alfahu bil asha mun buga misali lokacin da muke gabatarwa farkon littafin nan a game da al'adun jahiliya mun buga misali da wannan amru bin kulsum ɗaya daga cikin mawakan jahiliya yana yaban kabila su ta banu taglib yana cewa lana duniya wa man amsha alaiha wa nabtishu hina nabtishu qadirina bughatan zalimina wa ma zulimna walakinna سنبدأ ظالمين إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا غنقا وطينا واقع شي ودي تبيتو تاقصا بريد ونأب أشكيك تويلنا الدنيا ومن أمسى عليها دنيا نن تامشي مو قبيلة بنو تغلب ومن أمسى عليها duk wanda ya yammaci yana cikin duniyan nan to a ƙarƙashin su yake sannan ya ce wa nafdishu hina nafdishu qadirina sannan in za mu kamu muna kame ne a matsayin masu iko bukatan zalimina muna masu matsayin azzalimai mu azzalimai ne eh wa ma zulimna amma mu ba isa zalunce mu ba walakin na sanabda zalimina kullum mu muke fara zalunci ce wa nashrabu in waradna al-ma'a safwan idan muka tafi wajen shan ruwa to ruwa mai kyau muke sha wa yashrabu ghayruna ranqan wa tina amma wanda ba mu ba wanda ba mu ba to shi zai sha ɓataccen ruwa ne ruwan da yake mai gurɓatacce wanda ya hadda tabo shi zai sha shine ma yake cewa idza balagha al-fitama lana sabiyun dan karamin cikin mu dan yaro jinjiri in ya kai a yaye shi mu banu taglib to tahibbu lahu al sajidina in manyan wasu ƙabilu suka zo suka gan shi sai su faɗi su masa sujada suna gaishe shi kaga wannan alfahari ne da ƙabilanci eh. sannan wani daga cikinsu yana cewa wa nunkiru in shi'na ala nasi qawlahum wa la yunkiruna al-qawla hina naqulu wa nunkiru muna musa ma mutane duk magana da muka ga dama wani ya faɗi magana mu musa masa amma mu ba wanda ya musa maganar da muka yi to wannan alfahu bil ahshabi kenan mutum ya zo na alfahari shine dan wane jikan wane kaza kaza kaza alfahari sannan watta'nu fil ansab sannan kuma sai suka dangantakar wasu alfahu bil ahsab mutum ya farzanta kabilarsa ya yi makabilarsa ko ya makansa dangantakarsa kirari abbanu fil ansab ya soki kabilar da ba tashi ba wani yana suka wata kabila yana cewa yuqbal amru hina tajibu taymun wala yusta'dhanuna wa hum shuhudu yace wa yuqbal amru hina tajibu taymun kabilar taymu ko ba sanan sai a yanke hukunci sannan wala yusta'dhanuna wa hum shuhudu ko suna nan ma ba wanda ke neman shawararsu ba su da amfani duk wannan nan suka kabila ce فغض الطرف إنك من نمير فلا أرى بأسا بلغت ولا كلابا duk waƙoƙi ne da larabawa suke suka ƙabilun da ba nasu ba suna nuna su su ne shine alfahru bil ahsab sannan attanu bil ansab fil ansab su soki ƙabilar da ba tasu ba su su ne wanda ba su ba kuma ba su ba ne. Ta wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya sannan al-istisqa bil anwa sannan sai neman ruwa ta hanyar taurari kiran taurari a matsayin su ne waɗanda za su yi ruwa ɗabi'a ce ta jahiliya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka yi sulhu hudaybiyya a shekara ta shida sahabban annabi sallallahu an yi sallah asuba to da daddare an yi ruwa bayan manzo Allah sama ya gama musu sallar asbahi ya jagorance sallar asbahi sai ya waigo sai ce a tadhuna ma za qala rabbukum kun san yau abinda ubangijinku ya ce suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu da Allah da ma'aikinsa su suka sani mu ba mu sani ba sai qala rabbukum yau ubangijinku ya mun wahayi ya ce أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي ومؤمن بالكوكب yau an waye gari da safiyar nan mutane sun kasu gida biyu akwai waɗanda suka yi imani da ni ni Allah suka kafirce ma taurari akwai waɗanda kuma suka kafirce mini suka yi imani da taurari sai manzo sama ya ci gaba da cewa Allah ya ce man mu mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi فذاك مؤمن بي وكافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب wanda bayan an gama ruwa sai godiya ga Allah ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi mana ruwa ta sanadiyar falala Allah da kuma jin kansa to sai Allah ya ce fa mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wannan shine wanda ya imani da ni sannan ya kafirce ma taurari amma wa man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza wanda ko bayan an gama ruwa sai ya ce ai tauraro kaza ne ya fito da tauraro kaza ya fito ta bangaren gabas ko ta bangaren yamma ko ta bangaren kudu ko ta bangaren arewa to shi yasa aka mana ruwa sai Allah ta'ala ce to wannan shine wanda ya kafirce mini kuma ya imani da taurari Sau daga a cikin miyagun al'adun larabawa tun kafin zuwan musulunci sun kasance yastasquna bil anwa'i ay bin nujum sun kasance suna neman ruwa ta hanyar taurari sai a ce tauraro kaza yi ruwa har a cikin waƙoƙinsu ma suna faɗin haka suna nuna taurari su suke yin ruwa ba Allah ke yi ba shi yasa malamai suka ce kuskure ne danganta ruwa zuwa ga wani wata kamar misalin yadda hausa suke cewa watan ruwa watan august malamai da yawa sun tafi akan cewa wannan yana cin almanahi lafziya lafuzzan da ba a san mutum ya faɗe su ruwa na Allah ne ko da yaushe Allah ya ga dama zai iya ruwa idan ba a ga ruwan nan ba to a roki Allah annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo ya koyar da mu shine in aka yi fari to ɗayan hanyoyi uku ake roƙon ruwa da su babu laifi ana zaune a yi addu'a sannan babu laifi sunna ne a bari sai ran juma'a liman na kan mimbari yayi addu'a Allah ya ba mu ruwa sannan kuma na uku shine a tafi filin idi a je a yi roƙon ruwa roƙon ruwa na musamman sannan ba wanda ake roƙon nan sai Allah sannan a lokacin da za a roƙi ruwan nan babu laifi a sanya wani mutumin kirki gaba a ce yayi addu'a ana cewa amin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka yi rashin ruwa a zamaninsa sahabbai suna zuwa ta faɗa masa sai ya rika addu'a suna cewa amin allahumma agithna allahumma agithna ya allah kai mana ruwa mai amfani allahumma agithna ghaithan hani'an mari'an mari'a ya allah madaukakin sarki kai mana ruwa ruwan da ya kasance gwaggwabi ruwan da ya kasance mai albarka wanda zai ba mu natsuwa ya sa mu farin ciki sahabbai kuma sai su ce amin shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a shekarar da aka yi fari shekarar da ake ce mata amul majaa ya ce ma al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu babban annabi sallama dan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da idan aka yi mana fari annabi sallama muke jagorantawa ya ruka mana ruwa mu kuma muna cewa amin to yanzu tun da ba annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to za mu je da kai filin idi sai kai mana addu'a mu kuma muna cewa amin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya tafi da sauran sahabbai da sauran waɗanda suke tabi'ai aka je filin idi sayyiduna al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ya rika yin addu'a su kuma suna cewa amin to waɗannan su ne amma neman ruwa ta hanyar taurari ko kuma ta hanyar irin al'adar maguzawa maguzawan hausa masu roƙon ruwa da halilu halilu mai wandon ruwa halilu mai rigar ruwa halilu ba mu ruwa mu sha to duk waɗannan suna cikin ta'adoji na jahiliya al'adu ne na maguzanci waɗanda musulunci ya zo ya faɗa da su kuma ya hana yin su so daga wannan ita ce al'ada ta uku daga cikin miyagun al'adu na larabawa ko na jahiliya waɗanda suke da su kuma malam ya ce al'umman nan ba ta gushe ba har yanzu tana tare da waɗannan al'adun miyagu akwai waɗanda suke da waɗannan miyagun al'adun na hudu anniyahatu alal maiti anniyahatu alal maiti yin kuka da gunji da zaman makoki da mamaci duk yana cin anniyaha anniyaha kuka a jahiliya sun kasance suna da abin da ake ce musu annawa'ihul musta'ajara annawa'ihul musta'ajara su ne mata ne su aikinsu sun kware a iya kuka da gunji idan aka ma mutum mutuwa bai da dangi to su ake zuwa ɗauko su haya sun iya zama sun iya ba da rurin kuka sun iya ba da sauci na kuka wanda in kana wajen suka yi kuka kai ma sai sun tayar maka da kuka يهيج buka'uhunna buka'a ghayrihim غيرهن يهيج buka'uhunna buka'a غيرهن in ku in suka yi kuka to dole sai sun tayar da wani ya kuka sun yake ci musu annawa'ihul musta'jara matan da ake daukan su sai kuka sun iya kukan mutuwa sun iya gunji sun iya ƙaraji sun iya kwakwazo sun iya tsalle sun iya tuma a ƙasa sun iya yaga tufafi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam bari amina sadiqa wa shaqati manzo Allah sallallahu ba ruwansa da as-saliqa da ash-shaqa as-saliqa malamai suka ce allati tarfa'u sautaha inda musiba wacce ta iya daga sauti tana gunjin kuka idan wata musiba ta zo sannan wa sannan da matar da ta kasance ita kuma ya ga tufafi take domin daga cin alamomin wai an shiga damuwa a da sai mace ta ta kayanta har yanzu suna yi yanzu akwai kasashen da idan aka yi wani abu ko nan kasashen a nan Najeriya mu akwai su nan nan a jihar Kaduna an taɓa yi wanda suka fito tsirara suna zanga-zanga suna kwanciya a titi an kashe musu 'yan uwa sun yi kuka gwamnati bata ɗau mataki ba sau da haka matansu suka fito tsirara shine shaƙa me ya ga tufafinta a lokacin da aka shiga musiba to duka waɗannan suna cikin miyagun akidu waɗannan al'adun guda hudu da mana ya kawo su yace suna cin al'adu miyagu na jahiliya kuma har yau akwai wasu daga cin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su gushe ba suna da waɗannan al'adun annabi sama ya haɗa su a cin hadisi annabi sama ya ce arba'un fi ummati min umurin jahiliyyati la yatrukunahunna abubuwa guda hudu a cikin al'ummata suna cikin al'amuran jahiliyya kuma al'umma ta wasu daga ciki ba za su iya barinsu ba ya zama musu al'ada ya zama musu sun zama musu ɗabi'u a cikin zuciyarsu sun zama musu jini da tsokarsu ba za su iya bari ba na farko alfahu bil ahsa yin alfahari da dangantaka yin alfahari da ƙabila yin alfahari da dangi wadda'anu fil ansab sannan kuma da sukar dangantakar wasu sannan walistisqa'u bin nujum sannan neman ruwa ta hanyar taurari sannan ya hatu alal baiti sannan da kuma yi ma mamaci mummunan kuka babu laifi a kuka idan mamaci ya rasu A kukan hawaye ba laifi ne. dan manzon Allah su sama Ibrahimul Mu'azzam ya rasu an haife shi sadakar manzo Allah su sama Mariyatul Qibtiyya ta haife shi annabi sallallahu ya zo masallaci ya sanar da asuba ya ce wuli da liyan lailata gulamun wa sammaituhu bismi abi ibrahim da daddare an haifa min da kuma na sa masa sunan sunan babana ibrahim alaihi salam annabi sallallahu ya sa masa suna ibrahim bayan yan watanni sai ibrahim din nan sai ya rasu manzo Allah sallallahu sai ya rika hawaye hawaye na fitowa ta idansa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu ya ga manzon sama yana wahayi shi ya ce ya rasulallahi amma kunta tanhana anin na'ai ya manzo Allah ba ka hana mu yin kukan mutuwa ba sai manzo sun ce innahar rahmatu yace tausayi ne ya kama ni so daga babu laifi ai kuka idan mutum ya mutu amma ba ihu da tsalle da fita daga hayyaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da wata mata a makabarta tana ta kuka a bakin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce ya fulana isbiri wahtasibi ce ya ke wance ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri sannan ki nemi lada Allah ya baki lada kowa kika rasa Allah ya sa ki samu lada domin musiba idan ta samu bawa lada Allah ke bashi matan nan bata san mai magana ba abin da ya fito bakinta sai ta ce ilaika anni fa innahu lam yusibka ma asabani ce tabka bani waje dan abin da ya same ni ba kai sama ba sai maza sama ya wuce sai ya kyale ta bayan wani annabi sama ya wuce sai a ce sai aka ce mata kin san wanda kika ce ma haka kin san wanda ya miki magana ta ce wallahi ba ta sani ba aka ce innahu rasulullah ai manzo Allah ta sallama ne ai sai hankalin ta ya tashi domin ta san ana iya saukar da aya a kanta shi kenan kuma ta zama halakakkiya so daga ka taho da sauri gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba masu ma manzan Allah su sama iso ta shiga manzan Allah ta ce ma manzan sama wallahi ban gane kai bane mun sun ce nama sabru inda sadmati ula shana yin haƙuri ne a lokacin da musiba lokacin da musiba ta farko ana gane mai haƙuri lokacin da musiba ta same shi amma idan sai ta ɗau lokaci mai tsawo ba ka da haƙuri kenan innama sabru inda sadmatil ula daidai lokacin da musiba za ta sauka lokacin ake son ka natsu an sha faɗa mana idan musiba ta sauko to farko abin da ake so shine kai istirja'i istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matakin farko kenan in har ka iya istirja'i a lokacin da musiba ta same ka to sai musibar ta zo da sauki za ta sauƙaƙa sannan na biyu Allah zai saka maka kuma kuma ya baka lada kuma zai fitar da kai daga wannan musibar amma lokacin da musiba ta sauko mu mutum ya yi ihu ko ya kwakwazo ko ya ta tsalle to me yake nema wajen Allah sannan in mutuwa ce ya addu'a in ma ko me addu'a Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka bani lada a cikin musibar da ka jarrabe ni da ita sannan wa akhlifli khairan minha kuwa wata riwaya wa akhlifli khairan minha ya Allah ka musanja mana abin da na rasa ko me na rasa ya Allah ka bani fiye makwafinsa in mutum ya wannan Allah ta'ala zai ba shi makwafi shi kenan sai abinda aka jarrabe shi da shi zama masa mai sauƙi amma ranar da mutum musiba ta same shi sai ya kama ihu to me zai yi sau da haka daga cikin miyagun al'adu na jahiliya akwai anniyahatu alal maiti annabi sallallahu alaihi wasallam yace annaihatu in tatub mai kukan mutuwa mai gunjin mutuwa in har ta mutu tana yi bata tuba ba to ranar lahira ulbisat gir'an min qatiranin sannan wasirbalan min jarbin manzon su mai ce ranar lahira mai kukan mutuwa mace har da namiji idan ba ta tuba ba har ta mutu tana wannan kuka ɗabi'ar ta nan. ta yi ihu ta yi kwakwazo ta yi hayaniya idan musiba ta same ka to ranar lahira idan aka tashi in aka tashe ta za a sanya mata riga riga min qatiran ta dalma za a narka wutar dalma za a narka dalma da wutar jahannama sai a ɗinka mata rigar dalman nan tana ƙuna ta ta sama sannan wasirbalan sannan za a tufatar da ita wani wando shi kuma min jarbin shi kuma daga kirci kaga sama zafi ƙasa ƙaiƙayi sama zafi ƙasa ƙaiƙayi kowa ko ya san ciwon ƙaiƙayi ko kulorofin mutum ya taɓa sha ko aka masa allura kulorofin ya san bala'in da yake sha na na na na kaikayi to balle wannan kaikayi irin na kircin jaki kuma kircin ma irin na jahannama ba wai kircin yau da gobe ba wai kircin da aka saba da shi ba mun gane kai to shine wannan so da musiba ce babba to wannan su ne mas'aloli guda hudu da malam ya tattara su ya ce mas'ala ta 87 da 88 da 89 da 90 su hudu kenan المسألة الهادية والتسعون مسألة تاسع عند قيام مجتمعهم على البغي قيام مجتمعهم على البغي tsayuwar al'ummar jahiliya alal bari akan zalunci kun dai ji baitotan da muka jawo na ɗazu na na na na na na na na na na kulsu dan agaji ne na amrubun kulsu yana cewa wai abin da wa naftishu hina naftishu qadirina bugatan zalimina wa ma zulimna sannan wani daga cikin su yana cewa sababna alaiha zalimina siyasana ya ce dabbobin haka nan kawai in muka ga dama sai mai ta shauɗa musu bulala zalimi na siyafana sababna alaiha zalimi na siyafana in muka ga dama kawai dabbobin mu ba su mana komai ba saboda zalunci kawai sai mai ta shauɗa musu bulala to haka ake a jahiliyya sai mutum ya ɗauki bawansa sai ya ɗau bawansa kamar bayansa guda biyu sai ya ce kawai so yake su ɗauke su zagaya da shi gari ɗaya a wannan ya ɗauke shi a kafaɗa ko kuma kawai yana zaune a gida sai ya ce musu su sai ya ce ma bawansa da ya dunkusa irin goyon da ake yi irin yadda yara ke cewa a musu goyo sai ya dunkusa in ya dunkusa kawai sai ya zauna a kan shi haka nan wuni guda bawan na dukkushe ya yi amai duk abin da zai yi a dukkushen nan haka ke a jahiliya isa ba karamin bala'i aka baro ba shi yasa masu kamanta wannan zamaninmu da jahiliya akwai wasu da suke ganin wannan zamanin namu ya fi lalacewa fiye da jahiliya ba su san jahiliya ba ne <laughs> ba su san jahiliya ba ne shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ake goituwa daga gare shi yace yushiku an tunqada ural islam urwatan urwa idza dakhala fil islam man lam ya'rif al jahiliyya yace saura kiris igiyar da ta daura musulunci ka mamo za a kwance ta ana tsinka ta igiya igiya idan waɗanda ba su san me ake ce ma jahiliya ba suka shiga musulunci sai na umar sun san jahiliya sun san jahiliya sun san me ake ce jahiliya shi yasa kaga ba su wasa da musulunci sayyidina umar yana faɗa mana irin rayuwar da suka yi a jahiliya yake cewa kunna azalla qaumin azzana Allah bil islam law ibtaghayna al izzata bighayri al islam azallana Allah yace wallahi da mun fi kowa kaskanci a duniya irin rayuwar da muke yi mutum ya sassaka gunki ya ci ana ruwaitowa sayyidina umar wata rana yana zaune a majalisi a fadarsa lokacin yana khalifa sai aka ga ya fashe da kuka can kuma sai ya kyalkace da dariya aka tambaye shi aka ce ya amiral na kayi kuka kuma kai dariya a lokaci daya me ya faru shi ce wallahi ya tuno da rayuwar jahiliya ce ya samu gunki ya ce ya samu wani ice ya san saka ya sassaka gunkin da zai bauta mawa ka sassaka ubangijinka kai ka sassaƙa shi kuma in baka da lafiya ka zo kana cewa baka lafiya baka da kuɗi ka zo kana cewa baka kuɗi Mata ka ba ta haihuwa ka zo wajensa kana cewa ya ba ta haihuwa ya ba ku haihuwa sai na umar ce wannan shi yasa ne kuka ya ce to abinda kuma ya bani dariya shine bayan na sassaƙa shin shikenan ina cikin sassaƙawa kawai sai wani ɗan bazgi na iccen sai ya fada baki na sai na ji zaki ya ce kawai sai na rika cin shi sai da na rika ɓaɓɓalle shi har sai da na cinye gunkin ke ɗaya kaga akala ilahahu sana'a ilahahu thumma akala ilahahu ya sassaka gunkin sa sannan kuma sai ya zo ya cinye kayansa tun wannan rayuwa fa ita ce rayuwar da aka yi a jahiliya to shi yasa dole a yi ma mutane gargaɗi kar su kamanta irin wannan rayuwa to su al'ummar jahiliya sun kasance qiyamu mujtami'ihim ma'ala al-baghi lafazun mujtama ana cewa mujtama'u ana cewa mujtami'u duk wanda aka fadi a larabci daidai ne ko ka ce mujtami'u kai mamimun kasra ko ka ce mujtama'u kai ma ta fataha duka larabci ne ingantacce to qiyamu mujtami'ihim ala al-baghi tsayuwar al'ummar jahiliya akan zalunci duk abin da kake nema na zalunci duk siffar zaluncin da kake nema to idan ka koma jahiliya za ka same ta a mugun kulsum ɗin nan da na faɗi baitotansa a zamaninsa akwai wani tsarki da ake ce masu amrubu hind kuma ana ce masu abu hind shi su ita ce ake ce mata banu bakar to tsakanin banu taglib su amrubu kulsum mawaƙin da aka ambata mana da banu bakirin shi kuma banu bakirin sarki ne abin da shi a bin hindin shi ne sarkin banu bakar to an taɓa yin wani yaƙi shekaru tsakanin banu taglib da banu bakar shi ne ake ce masa yaƙin da ake ce masa harbul basus harbul basus abin da ya ja wannan yaƙin wata taguwa ce taguwa ta haɗa wannan yaƙin sai da aka shekara arba'in ba kakkauta zubar da jini ana kashe juna a wata riwaya kuma aka ce abin ya hada tsakanin waɗannan ƙabilun faɗa shine akwai wani da ake ce masa kulai shi ɗan ƙabilar banu taglib ne to sai aka samu wani ɗan ƙabilar banu batirin sai ya kashe shi shi kenan aka zo ana tattaunawa ana tattaunawa ya za a yi ka'ai yaƙi a tsakanin juna sai ga wani ya zo da labari sai ya ce ai wanda ya kashe kulai ɗan ƙabilar banu bakirin shi ma an samu wani ɗan ƙabilar banu taglib ya zo ya kashe shi shi kenan sai wani sai ya tashi daga cikin ƙabilar banu taglib banu bakirin sai ce shi kenan dama ɗan uwan shi kulai ɗin sunansa muhallad da shi ake tattaunawa da aka kawo wannan labarin sai wancan sai ya ce bi akhika kulaybin shi kenan yi ɗaya da ɗaya wancan an kashe kulai dan uwanka ku kuma dan uwanku ya je ya kashe wanda ya kashe kulai sai mu halhalce wata karin wani karin magana sai ce bi akhi kulayb li yabu bi shis'i na'li kulayb ce bi akhi kulayb yace dan an kashe an kashe min dan uwa kulai sannan wanda ya kashe shi an kashe shi sai ku ce an yi ɗaya da ɗaya ina ai wanda aka kashe yanzu matsayin hancin takalmin dan uwa na kulai bu yake saboda ka yanzu hancin takalmin shi kawai aka sa, saboda ka aka riƙa gwabza yaƙi a tsakanin banu taglib da banu bakirin shekaru arba'in shi ne ake ce masa harbul basus sanannen tarihin sanannen yaƙi ne a tarihin larabawa harbul basus to bayan nan sai suka yi sulhu aka samu wani sulhu ran nan sai sarkin banu bakar da ake ce masa amur bin hindi sai niyyar ya walakanta ƙabilar banu taglib sai ya ce yana gayyata su su zo ya shirya musu wata liyafa ashe a zuciyar shi walakanta ce yake sanya yi shi kenan amr kulsum ya zama shine shugaban su shugaban banu taglib ya taho tare da mamarsa laila bintu rabi'a bintu muhalhal ibn rabi'a ta taho suka taho shi aka shirya musu aka shirya uh, shemomi na alfarma shi nan ana zaune da da da da da hindin dan kabilar banu bakar da da kulsumin dan kabilar banu taglib suna zaune su kuma can sai ga mama wancan ga mama wancan su ma sai suka zauna sai mamar amru hindin sai ta ce ma mama amru kulsum da Allah dan miko min misali dan miko min wancan tiran in dan dan wani abu dan in dan ci sai ta ce ina masu niki hidima ni za ki sa aiki wai wannan sa ta aikin wai shine wala an walakanta su shi kenan ki miƙo mun bana. sai na masu miki hidima ina ku yangenki har ta faɗi haka so uku kawai can sai ta ihu ita wadda aka ce ta yi hidima ta ce ya la taglib idan balarabe ya faɗi wannan kalmar to yana nufin a zo a yi bala'i ce ya la taglib ya ce ina ku tana istighatha kenan ce ku kawo min agaji ku banu taglib dangi na sai ɗanta ta ibn kulsum yana yana can suna tare da amr eh, hindi kawai ya duba ya ga wani takobi da ke kusa da shi kawai fille ma amr kai sakamakon mamarsa ta walakanta mamashi walakancin da ta mata shine ta sanya ta aiki duk da fa ba ta yi aikin ba ta sa ta ta yi wai ta rena ta sakamakon wannan shine fulle ma ɗanta kai kana ita ce fa rayuwar jahiliya ba to shi ne nan malam yace qiyamu mujtami'ihim 'ala al al'ummar jahiliya gabaki ɗaya ta gini ne ta tsayi ne akan zalunci duk nau'in zaluncin da kake nema an ka koma zamanin jahiliya za ka sami irin shi shi yasa ai suka zauna ma malamai suke cewa la yajma'uhum mulkun wahid ba mulki daya a cikin larabawa suke da ka'ida suke cewa al-mulku liman qahar kawai al-qadir baghil eh, kawai mulki na ga wanda yake da iko in kana da karfi sai ka zama kai ne shugaba ba zaɓe ake ba ba shawara ake ba kawai wanda ya fi ƙarfi alƙadir baghil mutumin da ya zama mai iko to azzalimi ne kila anan hausa suka samo hadisin su da suke cewa kullu kabirin zalimun duk babba azzalimi ne to irin rayuwar jahiliya ce mali yace anna ajalla fadailihim albaghyu mafi daraja abinda suka fi alfahari da shi a jahiliya shine zalunci mutum ya zama azzalimi to babba ne shi shi ke da iko abu jahalin ɗin nan da kuke jin ana faɗin sa a tarihi ka je ka karanta irin zaluncin da ya riƙa yi har bayan zuwan annabi Salama irin su abu jahalin irin su umayya tubnu salt da sauran makamantansu sun ci gaba da zalunci fa وقد ذكر الله فيما ما ذكر وقد ذكر الله فيها ما ذكر ألا يا أنبتش وانا أبدا قتشين إرن زالن شند سكي شيء ذاك جاء الله أنا فتن البغي بغي بغي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من يمن ينزل بنسجا سلام Inna harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha ma batal ka ce ubangiji na ya haramta alfasha da wadda ta fito fili da wadda bata fito fili ba alfasha gabaki ɗin ta haramun ne lafazin alfasha yana ɗaukar ma'anoni da yawa duk zunubi gabaki ɗaya ce masa alfasha sannan alfasha ana amfani da lafazin a matsayin liwatsi sannan lafazin alfasha ana amfani da shi a matsayin zina to Allah ya haramta su duka wal innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batal wal isma sannan Allah ya hana zinubi wal baghy Allah ya hana zalunci bi ghairi al haqq dama babu al baghy bil haqqi ai malaman usul fiqh suna cewa nan kharaja al kalam makhraj al ghalib idza kharaja al kalam makhraj al ghalib fala mafhuma lahu dama duk zalunci ba akan gaskiya ake yin shi ba to shine nan Allah ya faɗa haka to wannan ita ce mas'ala ta 91 a cikin mas'alolin su al-mas'alatu thaniyatu wa tis'un mas'ala ta 92 al-fakhu bi ghairi al-haqqi aw bi haqqi yin alfahari da gaskiya ko ba gaskiya shi abin da ake ce ma alfahari shine kamba makai yi makai kirari mu ne mu ne shine wani balarabe yake cewa arba'atun muhlikatun lil ardi ana wa nahnu wa abi wa jaddi ce abu hudu su suke halakar da duniyan nan ana ni ne na na'is wa nahnu mu ne su wane wa abi sannan babana shine wane wa jaddi sannan kakana shine wane da kaji al'umma na waɗannan to al'umman nan za ta halaka ana nahnu abi jaddi ni ne wane dan adam ina zai ina makansa alfahari kai da Allah ya riga ya gama da kai wani ya zo wucewa yana takama sai na umar radiyallahu ta'ala an ya kalle shi ya ce masa kai wa na ka daina takama ya wai ya ce masa na umar ka san ko ni wace na san kai waye mana ya ce awwaluka nutfatun madira wa akhiruka jifatun qadira wa tahmilu bayna jambayka al'adara yace kai waye abu uku ne kai awwaluka nutfatun mazira farkon ka maniyi maniyin da ake kyama na kyamashi abin kyama wari yake yi ba a san ganin shi a jikin mutum in ya zuban ma mutum a riga sai ya wanke ɓoyewa ake yi ba a san a gan shi farkon kenan fa sannan sai ce wa ka jifatun qadira sannan kuma ka mutu ka zama mushi gawa ana kyamarka sai a ce in za a yi wanka za a yi ma mutum za a yi mishi wanka a sa hand glove ka a taba jikin shi kyamarka shi sai ce wa tahmilu bayna jambayka al'adara sannan yanzu nan ta kake tare da kai tsakanin tsakanin me a tsakaninka cikinka ba duk najasa bane ba bayan gida bane a ciki in ko ba haka ba a maka addu'a ce Allah ya sa ka fitar da bayan gidan in ba shi na ba da labari wani sarki ya zo wucewa a cikin ayarinsa sai wani dan mutumi mahaukaci mahaukaci haka irin mutanen nan taɓaɓɓu taɓaɓɓu sai ce Allah ya sa sarki ya bayan gida lafiya aka ce a kamo shi ya masarki cin mutunci ya za a yi wannan magana ya ce Allah ya sa sarki ya bayan gida lafiya shi na ka zane shi aka mushi ligis fadawa suka masa duka shi sarki ya koma gida cikin shi ya motsa sarki ya shiga bayi minti uku minti biyar ai ya kamata minti goma ai ya isa mutum ya fito bayi ko minti goma in dai lafiya lafiya ne aka ji tsit jakadiya ta ji tsit awa ɗaya awa biyu sarki bai fito bayi ba sai jakadiya ta leƙa bayi ta ga sarki na ta gumurzu sarki sai jakadiya je ki ce mashantale addu'an nan da a neman mutumin nan da ya addu'an nan ta hanya ka ce jakadiya ta je ta ce mashantale wani waye addu'a sarki ya ce a je a nemo shi fa ba lafiya sarki yana bayi ba lafiya shi waye addu'a ce ta mutane da yawa sun yi addu'a aka kuma koma jaka da tambayi sarki sarki ce wanda aka zanan nan ɗazu kaga ya ƙara fitowa da shi fili ko to shi ne aka je aka fito aka je aka fadi aka ce dan Allah ya wannan addu'a ce to shi kenan ce Allah ya sa sarki bayan gida lafiya kaga yanzu addu'a ta tsada inda ni ne shi ma sai in ci ai sai an biya ni to ɗan adam haka yake da ɗan adam ya san ko shi waye ba zai yi shirme ba yanzu a cikin hikimar da Allah ya yi a cikin jikin mutum ba inda ya fi daraja fiye da kansa a duk abin da Allah ya halitta a jikin mutum ba inda ya fi kai kai ya fi komai a nan abubuwa duk suke a nan kwakwalwa take kwakwalwa ita ce dan adam a nan idanuwa suke a nan hanci yake a nan kunnuwa yake suke shi yasa manzo Allah sallallahu ya ce ma ka a fuska ba a dukan fuska haramun ne a mari mutum a musulunci ba a mari in za a duki mutum sai dai a duke shi a wani waje amma ba fuska ba amma duk da wannan darajar da fuska kuma tana dauke da wasu abubuwa na damuwa hancin dai majina ke zubowa majina ma ke santa kunne sai ka ji yana ɗoyi idanuwa sai ta zidda hawaye sannan baki ya zidda miyau to sai me kuma kake da shi sai me za ka yi alfahari da shi shirka ɗan adam babban abin da Allah babban abin da zai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shine ya bi Allah in ya bi Allah sai ya zama maɗaukaci amma alfahari ka ce kai ne na kai ne na shi ke nan ana nan sai a zare in shugabanci kake alfahari da shi sai ka dawo ba kai bane to shine daga cikin ɗabi'unsu sun kasance alfahu bi ghairi alhaqi aw bi haqqi sun kasance suna alfahari da gaskiya ko ba gaskiya waƙoƙinsu cike suke da alfahari wasa kai yaban kai nuna an isa shine ma ne ce inna ajalla fada'ilihim al-fakhr mafi girman darajojin mutanen jahiliya kafin zuwan musulunci al shine fi al-fahari nuna isa ni ne wane, babana shine wane, kakana shine wane, kabilar mu sune kaza walau bi haqqin ko da gaskiya ne fa nuhiya anhu sai aka hana alfahari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah ya fara ahadun ala ahadi kada wani ya ma wani alfahari kada wani ya alfahari ba kada abin da za wani alfahari da shi shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a baitin sa yake cewa fa in yakun shay'un yafkharuna bihi sifatin wal ma'u shi annasu min jihati tamthili akfa'u abuhum adamu wal ummu dan ɗan adam idan zaka kamanta su duk asalin su ba wani wanda yafi wani in suna da wani abu da za su yi alfahari da shi fatin wal ma'u to kuwa alfahari da asalinsa me asalin turbaya da ruwa to me za ka yi alfahari da shi a cikin turbaya da ruwa fatin wal ma'u ruwa da turbaya shine dan adam dan adam bai da abin da zai alfahari da shi ya kai ba Allah shi yasa Allah ta'ala ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah wanda ya fi takawa to shi ya fi a wajen Allah amma babu takawa to sai me hmm. in kai alfahari da dangantaka ba abin da za ka yi shi yasa salmanul farisi radiyallahu anhu wasu suna alfahari suna cewa ana kaza ana ibnu kaza <coughs> yace ana ibnul islam ya ce ni dan musulunci ne shi yasa a tarihin salmanu ba za ka ga an ce ga wani ne baban shi ba ba dan bai da baba ba yana da baba amma ba a danganta shi ma zuwa ga baban shi A Nabnul islam yace abil islamu na abali siwahu idza iftakhabu bi qais aw tamim yace ni babana shine musulunci ba ni da wani baban da ya wuce musulunci idan mutane suna alfahari su su su su yan kabilar banu qaisin ne wannan yana cewa su yan banu tamim ne ni sai in ce ibnul islam ne ni ni dan musulunci ne baba na musulunci sai kada mutum ya alfahari da kanshi wani abu da baiwa wata baiwa da Allah ya masa ko wani matsayi da Allah ya bashi kullum ana buƙatar bawan Allah in ya ƙara matsayi to ya ƙara tawazu duk matsayin da zaka kai sai ka ƙara tawazu ga Allah domin wannan matsayin da Allah ya baka in ilimi ne gwada ka ce in Allah ya baka ilimi yana gwada ka ne ya ga me zaka yi in shugabanci ne haka in dukiya ce haka in kyau ne haka duk abin da kake da shi jarabawa ce Allah yake ma babban abin daɗi shine ka ci wannan jarabawa amma baka ci ba shi kenan ta kife Allah ya ba mutum ilimi ya zama mai alfahari da ilimin shi kenan me amfanin iliminsa Allah ya ba shi dukiya ya zama alfahari yake da dukiyar me amfanin dukiyar ba ta da amfani daga فلا تترك التقوى اكتسابا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارسا wa wada ashibkun nasiba ba lahabin haka mai hikima ya ce ce fala tatruku taqwa ala nasabi kada ka sake ka bar kawa ka kama dogaro da taba ku ne yan asalin kaza ko dai a gama dai a gama duk garin ma ba na kowa ba ne da ka na alfahari da gari ko bangare to jahiliya ta shigo ciki kowa ba garinsa ne. annabi adam ma bako ne a duniyan nan bako ne shi yasa ibn qayyim yake cewa fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al-mukhayyam shi fa hayya ala jannati adnin yace yi sauri ka koma aljanna ta dawwama fa innaha manaziluka al-ula ai aljanna ita ce masaukinka na farko gidan mu aljanna to me yasa za a zo ana alfahari da duniya wanda mu duk baki ne a cikin duniya Allah ganar da mu Allah shi taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga waɗannan miyagun al'adu na a jahiliya Allah ya tsarkake al'umman mu shugabannin mu Allah ya musu jagoranci Allah subhanahu wata'ala ya taimake su Allah madaukakin sarki ya dora su akan shedan Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya da addu'a Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da su ga baki daya Allah ya saukar da alkhairi a cikin wannan ƙasa tamu ya kawo mana da fitinnu Allah ya ba mu zaman lafiya da alkhairi da arziki mai yawa da wadata baraka ala وسلم muhammad wa نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Allah ina so a fassara mini من da ke cikin سورة nur inda allah yake cewa الله نور السماوات والأرض آية tana da tsawon na tafsiri ne mai yawa Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken sama da ƙasa sama da ƙasa sun haskaka ne da hasken Allah masalu nurihi misalin hasken Allah ka mishkati fiha misbahu kamar gilas ne shine mishka fiha misbahun a cikin wannan gilas din akwai fitila wannan wannan wannan wannan abin da aka zagaye da shi wannan wannan kwalba ba ita bace ke ba da haske da mutum zai fasa nan ai hasken na nan ko fitilar ba ta yi za ta ci gaba da yi to wannan kwalbar ita ce ake ce mata al ita kuma asalin shi kuma asalin gulab din da ke ba da hasken wanda shi ya haɗu da waya wayan lantarki in an kunno daga switch sai ya ba da haske shi kuma shi ake ce mishi al-misbahu misali alagwani fitilar kwai wannan kwan da kwan kwan faɗi ka mutun nan to shi ne mishkatu asalin lagwanin da wuta ke fitowa daga cikinsa in an kunna akwai kalanzir shi yake ce mishi almisbahu to sai Allah ta'ala ce masalu nurihi misalin hasken Allah a abin da za ku iya gani ka mishkatin kamar kwalba ce ko gilas fi ha misbahun a cikin wannan gilas din kuma akwai fitila al-misbahu fi zujaja sannan ita kuma wannan kwalbar wannan fitilar ita ma aka sa ta a cikin wata kwalba ta riƙe ta azzujajatu ka annaha kaukabun durriyun wannan wannan kwalbar da ita ce gulob ɗin ke ba da haske daga gare ta ka annaha kaukabun durriyun kamar wani tauraro ne durriyun na lu'ulu'u tauraro ne amma na lu'ulu'u kaga haske akan haske shine kaukabun durriyun shi yasa daga cikin qurra'u akwai wanda ya karanta yake cewa kaukabun dari'un yuqadu min shajaratin mubaraka wannan kuma fitilar ana kunna ta ne min shajaratin mubaraka daga wata itaciya wacce take mai albarka a shajaracin mubaraka ita ce az-zaitun shajaratin mubarakatin zaitunatin kun ji ko la sharqiyyatin wa la gharbiyya ba a gabas take ba ba a yamma take ba ko ina ka je zaka same ta bata ke banci gabas ba bata ke banci yamma ba ko ina tana nan kaga shine la sharqiyyatin wa la gharbiyya yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu da ba a sa ba a sa kalanzir ba sai fitilar ta rike haske ko baka kunna ba sai ta rika haske ya ka zai tuwa yubi'u walau lam tamsasu suna ko baka sa fitila ba to shine kaga ya kadu zai tuwa yubi'u walau lam nurun ala nur haske akan haske yahdi Allah li nurihi man yasha Allah yana shirya shiryatar da haskensa wanda yake so wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas sannan Allah yana buga ma mutane misalai wallahu bi kulli shay'in alim Allah kuma mai sanin komai ne a takaice wannan shine fassarar aya malam idan kafiri irin to ai ka suna ne idan kafiri ya musulunta Allah zai yafe masa duka laifukansa na baya kuma malam ya maganar haƙƙin mutane da yake kansa mun taɓa wannan magana duk wanda ya musulunta al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana shafe hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam idan kafiri ya musulunta duk abin da ya kafin musulunci Allah ya yafe masa malamai suka kasu gida biyu suka ce amma banda hukuku ghairillah banda haƙoƙan waɗanda ba Allah ba Allah zai yafi haƙƙinsa amma haƙƙin da ba na Allah ba to ya mayar idan kafiri ya ci bashi sai ya musulunta su ba zai ci aikin da ya shiga musulunci yanzu ba bayi yanzu ba bashi akan shi ba bashin nan na kansa zai biya mun gane idan kudin mutane ya sata ya mayar musu da kudinsu Allah ya yafi sa, sauran hakkin mutane kuma ya mayar musu wasu kuma malamai suka ce idan ya shigo musulunci hatta hakkin mutanen ma Allah ya fi masa Allah zai saka musu Allah madaukakin sarki ma inda kuma yanfadu ma inda Allah ba. a wajen ku kuke a wajen abin da yake wajen ku ke karewa amma abin da ke wajen Allah baya karewa Allah yana da hanyar da zai iya saka ma bayansa ya kyautata musu makwafin abin da wannan bawan ya wannan ya zalunce su kun ga ai zalunci ne mutum ya kashe wani ko to idan kafiri yana kafircinsa ya kashe wani ya musulunta ba za a ce to sai an yanke masa hukuncin kisa ba shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadhaku rabbaku ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar wa kilahuma min ahli janna ku yana dariyan mutum biyu ɗaya zai kashe ɗaya kuma dukkaninsu ‘yan aljanna misali akwai sahabin manzon <laughs> da ake ce masa Khubayb ibn Adi wani ya kashe shi ana ce masa abu ruwa shi ya kashe shi to bayan ya kashe shi daga bashi ma sai ya musulunta kuma shi ma ya sha aka kashe shi a jihadi kana kilahu ma min aljanna dukkanin sayan aljanna ne to saboda haka ba daidai bane ka rika jin cewa wani idan ya musulunta wai ya cuci mutane akwai wanda yake fatan ya ce akwai wanda na taba jin yana faɗi aka faɗi wani kafiri ya ce ka ai wannan kada Allah ya sa ya musulunta in ya musulunta ya cuce mu a'a ya cuce ka a wajen me kai ma kana da zunubai a wajen Allah subhanahu wata'ala ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne da kake hawa ka gano na wane ga mutum mai gargadi ne amma bai ba saban ubangiji ba inji malam malali na manji Allah ji kansa laifi tudu ne naka kake hawa sai ka hango na wani kai baka ganin naka to ga ba daidai bane irin wannan so da haka kowa ka kyautata masa zato kuma ka yi fatan cewa Allah subhanahu wataala ya shiryatar da duk wanda ba shiryayye ba karuwa musulunci yake so yayi wata rana lokacin sai na umar bin abdulaziz rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan uh, shugabannin musulunci da aka yi tabi'i ne uh, ya rasu hijiran manzo Allah ta sama da shekara uh, ɗari an haife shekara ta ɗari abin da shekara ta sittin bayan hijira ya rasu shekara ta ɗari kakaf shekaru arba'in ne a duniya duk da kake jin ana faɗin sai na umar bin abdulaziz ana faɗin alkhairinsa gabaki ɗaya rayuwarsa shekarunsa arba'in a duniya to lokacin yana khalifa sai wasu daga cikin ma'aikatansa kamar gwamnoninsa da ministocinsa sai suka zo sai suka ce ran kai daɗe ana fa samun matsala ba ya ce matsalan me ake samu ya mutane na ta musulunta ta ce kame matsala mutane na musulunta sai za a daina samun jizya kafare da suke ba da jizya yanzu ba za a samun jizya ba sai ce wai hakum ce wai hakum innakum du'atun wa lastum jubatan ah, ku da awafa kuke yi fa musulunci burinsa shine da a shigo ciki ba musulunci burinsa a rika samun kuɗi ba yanzu ana musulunta sai ka ce kana jin damuwa to kaga wannan kuskure ne tunani ne mara kyau assalamu alaikum ya halasta mutum ya je wurin taron mutane miliyan tara people in solidarity with the president fight against corruption to ni ban san me yake faruwa ba ban san abin da za a yi ba duk taron da ake yi wanda yake na halas ne ba saɓon Allah a cikin an gayyace ka ya halasta ka je in dai saɓo ne da ba ba Allah a ciki in dai taro ne ba saɓon Allah a ciki ya halasta ka je amma taron da za a saba ma Allah in ka tabbatar da za a saba ma Allah ba za ka je ba in kuma kana da shakka a game da shi baka sani ba ko za a saba ma Allah ko ba za a saba ma Allah ba to in ba ka da tabbas ka je amma ni ban san wannan taron da ake magana kan shi ba tsakanina da Allah kwana na biyu ban karanta rediyo ban sauraron rediyo ban kallon talabijin ban sauraron jarida dai abin da ake ban sani ba gaskiya na kwana biyu ban san halin da ake ciki a Najeriya ba yanzu da zaka mota tambaya game da Najeriya yan kwanakin nan ba zan iya baka amsa ba kuma na kwana biyu ban sauraron rediyo ina da ayyuka da yawa so daga ban san abin da ake ba amma duk abin da yake na alkhairi taron alkhairi za a yi to kaji in ko babu alkhairi a ciki to kakkaje in kana shakka kan akwai alkhairi ko ba alkhairi bane kakkaje cire makallahu mahaifina ne baya nan tsawon lokaci yi ta neman sa a ƙara a ƙara hmm? aka rasa kuma 'yarsa ta girma munzalin aure har ta kai an aurar da ita malam bayan ya dawo ya tada hayaniyar cewa bai yarda da aurenta ba shin ya halasta a raba auren to shi waliyi ne abin da ya kamata a yi a zauna da shi a masa wa'azi a nuna masa haɗarin haka tun da dai shi ne baya nan aka ɗaura auren nan hakkinsa ne tabbas shi ne waliyi uba shine waliyin yarsa kuma yana da dama idan aka ɗaura mata aure ba da izinin sa bai ce bai yadda ba to amma tun da har riga an ɗaura auren nan ya kalli maslaha da kuma abin da zai iya jawo wa na ɓanna ya haƙura in dai ba ya ga wata ɓanna ba ce ɓalo-ɓalo a cikin wannan auren ya haƙura ya ji tsoron Allah a lallashe shi a masa dannan kirji a ba shi haƙuri cewa ya haƙura su ci gaba da zama da mijinta shi kenan ya fi fiye da ya ci bai yadda a ci gaba da zaman auren ba kawai ta da auren amma dai tabbas yana da hakkin ya ce bai yadda a yi aure ba mun gane akwai alwaliyu la'am akwai alwaliyu khas alwaliyu khas shine asalin uba idan mace ba ta da uba to waɗanda za su iya gadanta su ne za su zama waliyanta akwai malaman da suke ganin da za a ce mace bazawara ce ga ɗanta ga babanta ita kuma bazawara ce to akwai malaman da suke ganin ɗanta shi ya fi cancanta ya ɗaura mata aure domin da za ta faɗi ta mutu ɗan ya fi gado fiye da mijin fiye da baban kai ɗan ya fi gado fiye da baban inda ya ɗan ya kasance mai hankali ne to duk waɗannan ana ce musu alwaliyul khas amma alwaliyul am shine shugaba inda babu babu babu waliyi na asali to shugaba na da damar da zai ce ya ɗaura ma wancan aure shugaba ko alkali ko sarki ko hakimi ko dagaci har mai anguwa zai iya kaiwa matsayin in babu baba ya zama ya ɗaura ma ya aure amma in babanta yana nan to ba wanda ya ɗaura mata aure sai shi waliyu kuma sharaɗi ne daga cikin sharaɗin aure ko rukuni ne daga cikin rukunnan aure so daga shawarar da nake baka ni a takaice baban nan naka kai masa ku haɗu da shi ku in ma duka za ku gaito jama'a ne a zo ta mai kuka i ita duniyar nan siyasa ce ku haɗu duk dangin ku ku ta kuka nuna masa haɗari yanzu ya za a yi baba a raba aure hmm? ba daidai ba ne wannan yaro ne ya samu karaya sakamakon haɗarin mota sai aka kai shi gurin mai ɗauri sai mai ɗaurin ya ce a mayar da majinyacin gida wai zai gyara mai kafar alhalin shi ma yana gidansa shin ya halasta a kai eh, eh, majinyacin gurin irin waɗannan masu maganin gaskiya kai tsaye abin da za a ce ke ba wani daurin da za a ba mutum a ce mai magani bai wajen me zai yi to daurin Allah da annabi sai an taba ka wannan shine daurin tarihi abinda duniya ta sani kenan amma su ai ba wani gado gadon tsafi akwai magadan tsafi mana ba akwai sarkin mayu ba ma kuma yana mutuwa a gaje shi akwai shi ko ba yi har biki ake a ce za a naɗa sarkin mayu ya mutu yanzu ya samu magaji <laughs> to ya shi shine mai so daga ɗauri na gaskiya da ake yi mutum ya je a taɓa ƙafarsa biyun wannan ƙulumbotai ne tsakani da Allah kuma ka same su za ka same su tsafi suke ɗari bisa ɗari tsafi ni an taɓa mun bayanin sa mai tsawo ba kyau da yanzu nan ni ma na iya kuma ni ma kun gaji na taɓa karyewa ai da sai in daura kaina tabbas na iya an taba koya mun wani ya zo ya mun bayanin yadda ake tsafi ka ba a koya tsafi haramun ne to ya za a je a kai mutum a ce wai a masa da irin masu cewa wai a ba mutum magani ba sha ba shafawa to na mallat magani ne wannan magani shedanci kenan ba za a sha ba ba za a shafa ba da masu zuwa a ce a ce wai mutum ya je ya ban faɗa maganin a bayan gidan shi wannan raina wa mutane hankali ne maganin gaskiya shine ko dai ka sha ko a shafa manzon da su sama ya faɗa mana magunguna ya ce akwai magunguna a cikin abu uku sharbatu asli shan zuma kaga wannan duk wani magani syrup na ruwa ko maganin da yake capsule ne ko maganin da ya kasance abin nan tablet ne duk ya shiga ciki manzo su mai ce sharbatu asli shan zuma zuma akwai magani a ciki يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس wanda ya zo ya ce cikin dan uwan shi bai da lafiya mazan sa ya ce je ka bashi zuma ya sha hadisi ne sahihi ya dawo ya ce ya ce bai warke ba ciwo ya karu aka sake cewa a bashi manzon ya ce ka je ka bashi zuma aka bashi ta biyu ya ce bai warke ba aka bashi ta uku ya ce bai warke ba ya ce sadaka wa kadaba batnu akhika Allah ya yi gaskiya amma cikin dan uwanka ya karya ba yadda za a sha zuma ba a cikin da ciwon ciki ne za a warke ana zuwa a wata riwa malamai malaman hadisi suka ce da aka je aka bincika a wai dadin zuma yake ta so a ba so yake ta bashi sai ta cewa bai warke ba <laughs> kun gani ko sai ga akwai magani mai daɗi to kaga sharbatu aslin sannan na biyu shine kayya kayya shine ai mutum lalas ko sakiya magani ne malaman wannan zamanin suka fassara shi da sajari duk sajari abinda za a mutum wani aiki a yanka shi to ya shiga cikin ƙarƙashin kayyato amma manzo sama ya ce baya kan kayya shi yasa tun can da suke cewa akhiru dawa'il kai karshen magani sai an yi an yi ba yadda aka iya sannan za a ce za a yi alkayyu amma in son samu ne a sha magani sannan na uku shine hijama ƙaho ana ƙaho a musulunci ƙaho magani ne a samu ƙwararrun da suka iya da ƙa'idoji da dokoki to kuma kaga asibiti yanzu suna da makamancin ƙaho ai akan akan yanka ciwo a fitar da akan yanka abin nan a matsa kurji kaga dishi ne to shi ne wannan amma maganin da za a ce mutum wai a je wai za a ɗaura mutum amma ba a wajen shi ke nan. sai dai kawai a ji mutum na ihu shi ne maganin na wani gari can shi ko mai ciwon yana wani gari can kawai sai dai a ga mai ciwo ana rike ana rike shi shi na ana yi ana haɗawa sai ya warke wannan shirme ne bai halarta mutum ya je ba

shin idan mutum yana ciwo dole ne ya magani a ba dole ba ne malamai sun yi saɓani akan mai hukuncin yin magani wasu suka ce hukuncinsa wajibi wasu suka ce a'a mustahabbi ne wasu suka ce mubahi ne halas ne in an ce halas in kayi ka in baka yi kuma ba komai kauli rajihi na karshe shine magani halas ne in mutum yana da ciwo ya ce ba zai sha magani ba bai saba ma Allah ba wannan shine shine magana ne ita ce magana gaskiya in mutum bai da lafiya ce shi ba zai sha magani ba bai saba ma Allah ba amma dai manzo Allah su sama yayi ciwo kuma ya sha magani saboda haka ka sha magani shi yafi amma dan mutum ya ce ba zai sha magani ba bai saba ma Allah ba kun gane amma mutum ya sha magani shi yafi sai da ji hmm. ina hmm. aka kuka kuma hmm. shi na da shi tsarin ka bayani da To kamar bayanin da wani hadisi a kan cewa mutanen da aka yi rasuwa a kai musu abinci don a sauwaka musu abin da suke na rashin da suka yi ba tun dalilin haka ne yasa mutane suke wannan zama kwana to zaman makoki kala biyu ne an tambayi a shirar abdulaziz abdullahi bin baz muftin saudi arabia mai rasuwa allah gafarta masa ya ce zaman makoki kala biyu ne akwai zama makoki wanda shari'a ba ta yadda da shi ba akwai kuma zama makokin da ya halasta zama makokin da ya halasta shine mutum an masa rasuwa ya zauna a gidansa a zo a masa ta'aziyya duk wanda bai shafe shi ba yana da harkar sai tafi je harkarsa amma yanzu misali sai a ce matan mutum ta rasu ko baban shi ya rasu ko dan shi ya rasu shi kenan sai a ce da a watsi ranar da ya rasu kawai duk a tafi shagon shi kawai matar shi ta rasu kawai sai a ce a gan shi a shagon shi ya ji ya bude shagon shi sai dai a je shago a masa ta'aziyya ina jin wannan ba wanda aka taɓa ma haka yi haka kila so daga wannan ya halatta shi ya zauna a gidansa a masa ta'aziyya har aka tambayi a shek abdulaziz ibn abdullahi bin baz rahmatullahi alaihi shin idan ya baki daga nesa shi kenan sai ya ba su abinci ya halatta su ci ya ce babu laifi su ci ai bakin sa to kaga zaman makokin da ya halasta kenan amma zaman makokin da bai halasta ba shine irin wanda mutanen mu suke yi an yi mutuwa shikenan wani hadda tantuna ma shi ya je a ayo haya tanti a zo a kakkafa a zauna shikenan akwai hattam tebul akwai gidan mutuwan da aka ci hattam tebul din abinci akwai tam tebul din abinci da ba duka za a baka jollof rice ko kuwa a shinkafa da miya ko ko tuwon shinkafa ko ko kaza ko waina yin wanda akwai lalatattun mutane masu yawo da cokalinsu yin wannan lalacewa tunani to wannan zaman makoki ne na haramu bai halasta ba kuma in aka zo ana yi gulma kawai ake zama a yi amma dan mutum ya zauna shi akan kansa wanda aka marasuwa ya zauna a gidansa aka zo ana masa ta'aziyya ba laifi yayi ba wannan ita ce magana tafi tsaka tsaki ita ce tafi zama tsaka tsaki ya halasta mutum an masa rasuwa ya zauna a gida a zo a masa ta'aziyya shi kenan zuwa wani lokacin da yake tsammanin duk wanda ya cancanta ya masa ta'aziyya zai masa ya ci gaba da hakokin rayuwarsa shi kenan ko ba an ce diman da'iman a rana ba zai je ko ina ba misali an masa rasuwa da safe shi ce nan ya zauna zuwa wani dan lokaci aka masa ta'aziyya zuwa a zahar la'asar ya ce bari ya dan fice je ya harkokinsa bai saba ma Allah ba amma irin wannan na ɗin din da mutane suke zuwa su yi har a layi in ba yi ba ana ganin ka saba ma Allah ko kuma wani ya ɗau gaba da kai an mushi mutuwa baka zo ka zauna kun zo kun kashe wando ba tare ko ba abin da za ka yi masa ana na ana na ai fira ana na ana na ai firar siyasa ana na ana a gulma ana na ana nan shikenan sai kuma ana tattafawa kuma mutuwa akai so daga wannan zaman makoki ne na bid'a bai halasta ba amma mutum wanda aka marasuwar dan ya zo na a gidansa an masa ta'aziyya ba za a ce ya saba ma Allah ba bai yi bid'a ba na'am ya kasance mahaifi yana nan rayu sai kuma daga cikin magadan mutum hmm. wanda za su ah, fita ah, kamar ruwa ko kani ko kuma wani da bai dangantaka da shi ma sakamakon zaman lafiya hmm. to sai ya ɗauki wani takar yarin ya shi ba can shi kuma ba sarki ba ba da ba yara mai ta shi kenan ba ya yi masa bane ba shi ya ba shi ba ai mutunci ne ya jawo haka wannan ba laifi ba ne ana nufin sa ne idan mutum yana da hakki ya ce ya ba wani wannan hakkin kuma hakki ne da ake iya sauka daga kansa domin akwai hakkin da ba a sauka e, akwai haƙoƙin da ba a tanazuli a kansu yanzu misali ba za ka zo ka ce ɗanka ka ba wani shi ba har abada ya daina amfani da sunanka ya zama ɗanka a'a in ka ce ka bashi shi ya zauna a wajen shi ya rika masa tarbiyya ka da tarbiyya shi amma bai zama dan shi ba in ya mutu ba zai gaje shi ba sannan in za a sa shi makaranta ba za a sa sunan shi ba sunan mutum za a sa <laughs> kaga wannan haƙƙi ne da ba a tanazuli a kansa to amma haƙƙin waliyantaka za a ɗaura auren 'yar mutum sai ya ce to wana yana girmama shi suna zaman arziki sai ce to lawa na wani na baka ka daura mata aure shi ke nan to dukan tun daga neman auren ma sai ce kila a zo wajen shi wannan yayi daidai ba saba mu Allah ba an yi daidai abin da shari'a take so akai na shine wannan duk baya cikin kaset wala abin da ƙarƙashin wayan da ake da hmm. magana hmm. a wannan waɗansu rikici ya karɓa kwaru ne da nuna macen da namiji suna soyayya ta amma iyayen su kuma ba sa gona hmm. sai da wani abu soyayya da yi su iyaye su ce su ba mu su ba su ba ita kuma hukuma su shiga ta auren su wani aure shi kuma yake sai ta ainihin hukuma nan nan nan ka san ka'ida ita ce ita yarinya a musulunci a bata wanda take so wannan wannan shine sunna amma a wata yarinya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babanta ya daura mata aure da wani ba ta san shi ta kawo kama wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sun ya ce to aya ta da aure ta da aure sai ta ce a zan bu babana dama na yi haka ne domin in kwato ma mata yan uwana hakkin su kuma a san cewa tabbas iyaye ba su da damar da za su aurar da 'ya'yansu alhali 'ya'yan nan ba sa son waɗanda za a aura musu to kaga wannan ita ce ka'ida to nan kuma an kawo wannan ba lasisi ake ba 'yan mata ba su kuma kawai shi kenan sai su je kawai su je suna su suna son wani lalatacce alhali ga mutumin kirki sai su ki domin wannan shi ke faruwa so tare wani yaro ne bai jin magana lalataccen yaro ta kadiri sai ta ce ita shi take so in ba shi ba rijiya rijiyar ma gaba dubu mai gaba dubun ma mai kwankwamai shi ke kaga wannan ba daidai ba ne kuma so tari abinda ke ja wannan shine za ka ga mummunar tarbiyya ce daga asalin iyayen su kansu suna da sakaci amma ba dalilin da zai sa yarka har ta je ta shirya wata soyayyar da za su kulli da wani kai baka sani ba ta hanyar waya a waya suke haduwa suna whatsapp suna facebook suna togo shi nan to yaushe kai kuma kai kuma kana can an riga an tafiyar da kai ba za ka yi aune ba kawai shi kenan yarinya ka ta je ta alaka da wani ina karantawa kwanakin baya a cikin ƙasashen laraba wata yarinya wai har ta yi soyayya da wani a ta aika masa da hotunansa ya aiko mata da hotunanta ƙarshe suka zo suna aika ma da juna hotuna tsirara ta aiko mishi da hotunan ta tsirara shi ma aika mata da hotunan shi tsirara haka suka rika yi to ire-iren waɗannan fitinin suna nan iyaye suna da sakaci a game da haka to kaga shi ke jawo haka inda iyaye suka ce su ba za su ɗora mai 'ya'yansu aure ba misali da a ce ba irin ta mummuna hanyar nan ba ba mu fatar ta faru wani uba ya ce shi ba zai dora mai ishi aure ba saboda wani dalili na daban in ta tafi kotu aka dora mata aure alƙali ya dora mata aure alwaliyu abin nan suna cewa al'amiru waliyu man la waliya lahu ka'ida ce ta fiqhu shugaba shine waliyin wanda bai da waliyi sadaka ita yanzu ta zama ba ta da waliyi tunda babanta ya ce ba zai dora mata aure ba aure kuma ibada ne sadaka in ta je alƙali ya dora mata aure shi ke ne daidai shi yasa ko da kai ne wani zubin kamar mu almajirai masu karantarwa sai a runtumo da irin wannan rigima sai a zo gidanka a ce kaza kai ake son ka dawo aure kwanaki an mun haka dangin babanta ita yarinyar babanta ya rasu to dangin babanta suka ƙibuwar sun isi mata aure mamata ta zo in daura mata aure na ce a ce ga kannin babanta niwa to shine sai na haɗa ta da wani alkali na ce ta je wajen shi na yadda da wannan alkalin ta je wajen sa shi ce to karshe ma ashe an samu sabanin fahimta ne tsakaninta da su kuma daga baya aka samu sulhu wa sulhu kai duka irin wannan abubuwan a rika bin su a hankali ana warware su cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya abubuwa ne da suke bukatar zurfin tunani da rashin hanzari da kuma gaggawa a cikin abubuwa sannan iyaye su ji tsoron Allah a game da haƙoƙin 'ya'yansu sannan 'ya'ya su ji tsoron Allah a game da haƙoƙin iyayensu kowa ya tsara haƙƙin ɗaya sai a zauna lafiya sai al'umma ta zama cikin alkhairi da albarka Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar da mu ya kare mu daga fitinin zamani Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar mana da zuriyar mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته